ولهم أجر عليهم ولا هم حزنون عليه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka haɗu a cikin wannan gari gari ne albarka gari ne tarihi garin tsibiri a cikin wannan kwamin na tsibiri jihar doso a cikin wannan babbar ƙasa jamhuriyar nijar allah ya ƙara mu jirgin zama lafiya wanda mai jagoran mu mai girma sarkin dare mai garin mai shemi matawallan tsibiri allah ya kara matarki lafiya wannan yake jiya mun je wani mafafa alfa'ani mai girma wanda aka samu yara goma sha biyu sun sauke alkur'ani wannan sarki shi ya shiga musu walima a kama masu Allah ya ƙara sarki lafiya kuma Allah ya saka da alheri wannan alhamdulillah mun bakunci mai girma sarkin tsibiri babanmu mai girma samna bubakar marafa siyasa Allah ya ƙara sarki lafiya wanda ke mun sani amiri ne ga mai martaba sarkin kame argungu wanda duk abin da ya tashi a argungu za a ga yi martaba sarkin tsibiri kuma yana zuwa muna ganin sarki na zuwa suna gawa sarkin kabi na argungu saboda haka wannan alaƙa ce mai ƙarfi kwaye da gaske Allah ya ƙara ma mai girma samun bakar mara su lafiya Allah ya ƙara wannan gari zama lafiya yan uwa musulmi akwai shugaban muka zo da su daga argungu musamman shi dan masanin mera wanda ya sauka yanzu albani na argungu shek imam nasir abubakar mera dan masanin mera tare mu kuma akwai ya man shek abubakar biyu argungu allah ya gafa samun malam Shi ne honorable Muhammadu Abubakar bunza Allah ya ƙara ma malashiya akwai ɗaya da cikin alamun malam shi ma Allah ya umman Mustafa Shu'aibu Argungu Nasiru Gwandu na biyu Allah ya ƙara ma malashiya akwai ɗaya da cikin adadin mu adadin shakabar ziga daga Najeriya dan agaji ibrahim sa'idu argungu allah ya ƙara ma lafiya da kuma ɗanmu social media abrahman nasir mera shugabanninmu na nan da muka sama suka tarbe mu akwai shugaba sa'ad sami wanda ya yi wa tun ɗazu na tarban baƙi allah ya ƙara ma shugaba lafiya kuma allah ya saka da alkhairi akwai shugaban agaji alhaji hassan labbo akwai shi mai gabatarwa dan agaji yusuf idris daga nan digiri muna da manyan mutane waɗanda suna kula da ƙungiyarmu ta kitabu sunna a nan digiri akwai su alhaji musa bangarasa allah ya saka masu musa da alkhairi ya taimaka mata hiyar sunna ƙwarai da gaske sun zamanin rayuwar shaƙa Bakar giro mun sani muna zuwa sa sun muna yara muna jin mala abu da zuwa waya alhaji musa allah ya kara mara yawa albarka akwai alhaji lawan akwai alhaji sama'i da musa da sauran yan adadin mu duka da sauran al'ummar musulmi maza da mata muna musallama baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi wato wa'azi a nan tsibiri wa'azi ne mai matakin argungu a domin akwai auratayya da yawa daga nan tsibiri zuwa argungu ni na sani ko gidanmu a argungu akwai yarinya da aka aura daga tsibiri a kai ta argungu kuma gidanmu a kai ta wala Allah kila masu gidan suna jina suna saurare na saboda ta Niger da Najeriya gida guda ne nasaru sun zo sun raba muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya kare mu daga sharrin nasaru Allah maɗaukacin sarki ya kawo zama lahiya a cikin Nijar da Najeriya shugabannin mutu daga shugaban ƙasa Abdurrahman Musani Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara wannan ƙasa zama lafiya duk masu tada hankalin mu Allah ta sani Allah ta mana maganin su Nigeria Allah ta sani akwai masu hebi ta mu ciki Allah ta mana maganin su Zaɓen da aka yi Allah ka zaɓo na mutanen kirki ku kama mana addu'a jama'a za mu kama mana ko Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya zaɓo shugabanni na ƙwarai ma wanda sai masu son zama lafiya cikin ƙasar mu Yan uwa musulmi gabanin babu mai taso sheikh muhammad sani bangarasa malam sani mai sanda ya rike wa'azi ina son lokacin da aka bani ya amfani da shi karatun da malam yi muna albani game da mutum ya kula da haƙoƙin rayuwa ce wallahi jama'a rayukan gada an ka ba mu cikin jikinmu ara mana na hankali ni rayuwa ta ba tauta ba kai ma ba ta ka ta ba inda za ka iya gane haka idan aka tashi amsarta ana haɗa ma ana aikowa mai saji a ce to ka gobe za ka wace ta nan za ka gane cewa ara ma hankali jama'a da rayuwa ta da takawa da ita kun yadda ni ne na yadda taurayewa ta ara ne an kai wanda adda ya tagan da ya so ya alke ta ba a shawara da ni sai ma ba a shawara da ni shi yasa wanda ya halitta ta yake kada a taba ka kashe kanka sannan duk abin da ka kawo rayuwar da ta matsala aka ce haramun ne kai shi samu musulunci ya ce duk wanda ya kashe kai ne ya zama sanadiyar kusar da rayuwa sai kashe ta. sai Allah ya yi mai azaba da abin nan gobe kiyama da ya kashe kai ne in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi man qatala nafsahu bi shay'in uzziba bihi yawm al-qiyamah duk wanda ya kashe kai ne da wani abu sai aini azaba da abin nan gobe kiyama Maza Allah ce duk wanda ya sa yuka ya daka ma ciki ne ya mutu rata shi kiyama za a yi a mai azaba cikin wuta a bashi yuka ya dinda daka ma ciki ne yana kuka yana kururuwa yana ƙugi. azaba take cikin na ran tashin kiyama wanda ya sha guba ya mutu rata in kiyama za a sa cikin jahannama a bashi guba ya dinga hambata hanzi na katsewa yana kuka yana kugi azaba cikin jahannama ke ya ku bayan Allah rayuwar da aka baka cikin jikinka aro na an ka baka shi yasa ko kai baka san ina take ba Allah dan ya gwada ma hikima kai rayuwarka cikin jikinka wala baka san ina take ba hadda yahudawa da adda ilimi sun kasa gano ina rayuwa take cikin jikin mutum kai shi yasa wata suka iza larabawa kafirin larabawa ku ce kuwa manzo Allah tambaya ya faɗa muku ina rayuwa yake cikin jikin bil adama wa yas'alunaka anir ruhi wa yas'alunaka anir ruhi hmm. madaukakin sarki ya ce wa na ka'anin ruhi suna tambayar ka dangane da rai ina rai yake cikin jikin mutum cikin kwakwalwa yake cikin zuciya yake cikin ciki yake cikin ƙawahu yake wallahi babu wanda ya sani Allah ya ce wa ma'utitum min al-ilmi illa qalila ba a ba ku daga ilimi ba sai ɗan kaɗan don gashi har da ilimi inda yake cikin jikin su labar sani kai dai kana da rayuwar ka kana cikin jikinka ran da an ka ɗaya ta kuma sai ka jawabu ta me ita ya amsa abinci alaika bin nafsi fastakmil mil fa anta bil akli la bil jismi insani rai ka rike darajarta ka san matsayin da cikin jikinka suna da muhimmanci gare ka abin da aka so ga mutum ya inganta rayuwa sai kamar yadda ya yi karatu duk abinda zai kama rayuwar cikas haramun naka kai malamai suka ce ko hura hura wadda in ka sha akwai matsala an ce haramun naka sha hura don yi saboda tana kawo matsala ba ta baka lahiya to ka bari tuwo irin kaza tuwo kaza in ka ci shi akwai matsala aka ce haramun naka ci shi to bale haga mutum na suna samun mutum hayaki mutum ya sha hayaki ya busa hayaki cin jiki ne ya sha taba ko ya sha wiwu rayuwa bayan ɗin shi sai da mutum ya fara samun matsala ka ci amanar rayuwarka da kanka rayuwarka ka cike ta kaci amana ka ra ta cin kiyama sai ka tsaya gaban Allah ya tambaye ka ya ku bayin Allah ba kula da rayuwarmu kada mu halakar da ita shi yasa qur'ani yake wala tulqu bi aydikum ila tahlu wala tulqu bi aydikum ila tahlu hmm. wa ajrum inna allaha yuhibbul muhsinin Allah maɗaukakin sarki ce kada ku jefa rayukanku zuwa ga halaka kana kallon halaka ka da kanka kamar yanzu mutum na yana jina ganye ɗauko ƙwaya ya sha yanzu an yi abubuwan sha daban-daban akwai shaye-shaye akwai shaƙe-shaƙe akwai kurɗe-kurɗe akwai kurkure-kurkure gasunan daban-daban yanzu mata suna sha yanzu an yi wata ƙwaya wanda aka ce ma'ayi ya karama ta kamar duk da yake nan alhamdulillah ba ku da matasa masu irin wannan kwaya Allah ya taimake na je wani mimiga wani ya ka ce ya suna nan baya suna shan wannan kwaya ayi ya karama haka take kwara guda ta ka goma wallahi ma'ana ta ka goma ya guda ta kamar tutu waki. in mutum ya shata ya tambaɗe ya lalata la za a jinsa lalace da cikin ƙwaya ya halaka rayuwa Allah ka ba mu ikon kiyaye rayuwa wallahi wannan karatu da malayi muna karatu ne wanda ya ratsa ni ƙwarai rayuwar ga kai kafa kafa da ko taka ko ta wani kai kafa kafa karka ɓata rayukan mutane muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon rayuka ba. Yan uwa musulmi ni karatun da ka sanya ɗan yi ɗan lokacin da an ka bani shi ne addini na Allah in dai ka da kai musulmi to ka riƙe addini sai ka mutu duk abin da aka ce wanga addini ne ka ba shi muhimmanci fiye da rayuwarka ta duniya jama'a abinda da kanihi anan ne, idan aka ce wanda masallaci na ka yi ba hi muhimmanci shi da gidanka shi don Allah malam da masallaci da gidanka wa annan Allah cikin su masallaci da المساجد لله da yi مع الله hada. Allah madaukakin sarki ce wa annal masajid lillahi lalle masallatai na Allah ne fala ta da umma Allah ya ahada kada ku kira wani ku dai da Allah a cikin malam masallaci tun daga hida zuwa ga microphone zuwa ga fankoki na masallaci masu ba da iska zuwa ga tabarni na masallaci da inda ake arwalla masallaci da ruwa na masallaci ka ba su mahimmanci yadda gidan. don mi saboda shi masallaci in ka ba shi muhimmanci Allah zai baka aljanna shi yasa tun farko manzo Allah ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan duk wanda ya gina ma Allah masallaci Allah sai ya gina mai gida irin ya aljanna ga sakin kiyama bayan haka nan masallaci in ka kawo ruwa an ka yi arwallah masallaci Allah sai ya biya ka in ka kawo tabarmi masallaci sai Allah ya biya ka duk abin da babu ka kawo sai Allah ya biya ka to shi yasa ka kalli hadarin mutumin da ka sata masallaci na lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa in kana fadar wanda Allah ya tsaye ma albarka ka kai ga barawon masallaci sai ka tsaya wai wata rana aka kama wani barawo ya yi sata masallaci an ka rirri ke ana mutum a ɗin mai kashi sai ce jama'a su tsaya su tsaya su tsaya ta zo ta tsaya ce mi ce jama'a cikin kuwa ni wasa ta so ka ce masallaci kai sata sai ce a to masallaci nawa na su ka ce masallaci na Allah na, to ku ke ni tun Allah ne wasa ta ku ban ga Allah mana la shi wai abin da na gani masallaci ba kayan kowa na ba saboda ka da kayan Allah ni bawa Allah nake nasa su kayan Allah to yi zafi mini eh wane ne ai malai in kana da dawon da ya ba albarka wanda ka sana masallaci malam wani bawan Allah ya fi yawon hala ya so fanka ya samu masallaci ana shan iska ka bi dai ka ka ɗebe ka ka sai da wani bawan Allah ya cire kuɗi ya fiyan su tabar ma shin hida a shin ana sallah bisa ma ka su ka su sai da kai wani ma buta ya ka ɗauka ta masallaci ka gida ne hey mala wani bawan Allah ya so buta don bayan Allah su yi tsarki su a walla ka ɗauke ka kowa iya ka kai matakka don Allah kana ganin ka kyauta kayan masallaci kayan Allah Allah yana kallon musulmin da annan yaya za su ɗauki masallacin da aka ajiye cikin ruwa wallahi malam wani kusar masallaci da yawa wani ya ɗauki tsintsiya ya ce kai bari in share masallacin da yau juma'a ko masallacin da na unguwanmu bari in je in share shi ya yi tsatsatsaf wallahi wani da yawa jama'a Allah ya yi magana sai duk wanda ka gana jan darajar masallaci da makaranta da makabarta da wurare na Allah mutum na jin tsoro Allah Allah madaukakin sarki ce inna ma ya amuru masajid Allah inna ma ya amuru masajid Allah ayyuhan amanu billahi wa yawmil akhir wa aqamu salata wa atu zakata wa la yushriku billahi ya kuma matasa duk wanda ka san Allah ya ruwa mai asiri duk wanda san ya samu arziki na Allah na duniya da lahira ya kula da matsalacin unguwarsu ba ka da girma ba ne a ya kana shagar matsalaci ba ka da mutunci ba ne a ya kana kiran sallah da matsalaci wai yanzu hausawa suna canfa wai in kana ladin ki kana kira sallah wai tsiya za ka yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanzu ku jama'a in suna kira sallah tsiya ga yi ni a san wajen mu ne ga wani dan uwa ya kira sallah sai ce wa ne ki yi wallahi da bai kira sallah sai ni ce to ka diba gani billa da na ungo wani ya yi arziki ya kaga ga abu yanzu akwai za ta kai kiran sallah kiran sallah dukkan mamin kiran sallah tauhidi na da baki ɗin ka yi laramin saudiya a ɗin matsayata na wata iyakan masu kuɗi masu kiran sallah su saboda ka hidin ma masallaci na da daga cikin aikin da Allah ka so shi yasa wani hadisi da aka ruwaito aka ce Allah in yi niyyar saukar da bala'i ya kasa in ya kalli masu raya masallaci sai Allah ya fasa mutane ganin kamar ba su da aikin yi su share masallaci a gyara shehudu a kawo ruwa masallaci a taho a gyara duk abin da ya tsaki ƙwai na hitila masallaci in ya mutu a sai wani a sa wallahi mutane Allah na ganin kuma su su ko wasu mutane aikin da ba su shawa ganin aikin ba ka da aikin yi in kana aikin masallaci sai a ba ka da aikin yi matasa in mutum na son ya gwada wallahi ya kama hidimin masallaci ya gani magabata ‘ya'yan suka basuwa sun yahe su ga aikin masallaci na na maryam lokacin da ما ɗauki cikinta mahaifiyar ce Allah na yi alƙawari إذا قالت امرأة عمران ربي إذ قالت امرأة إمران ربي إن الأرض لك مهيبة فتقبلني إنك أنت السميع العليم الله وحده كتن سلكي إذ قالت الملائكة إذ قالت امرأة إمران ya rasulullahi ya ta'ambata lokacin da matar imran ta ce rabbi ya ubangiji inni na zartu laka Allah na yi maka alƙawali ma fi bakwai abin da a cikin ciki na Allah wanga ciki na wa na yi maka alƙawali muharraran na na yanta shi ga aikin masallaci Allah in ya haife shi ya kai lokacin da zan miƙa shi ga aikin masallaci zan miƙa shi na yaki duk aiki ne ban so aikin masallaci ɗaya ka duka ya yayi ka samu lada wurin Allah Mala ta bibi wannan aiki amma yau an waye gari mutane Ka ga mutum ya taho ya iske masallaci babu ruwa sai ya kwashe ruwan masallaci ya aji a Ka ga mutum ya iske mutan masallaci ya ɗauka ya kai masu wasu dinga kewayawa da ita sai a ga wani ya ce ya kayan masallaci ya mai suwa na shi malam rabi da wani ba ta gaske kayan masallaci ba su inda ka ga wani ya biyo da mota ya kake mutu fasalai ta fashe ko tsayawa da ya wuce yana ganin kayan banza na ya kake ya wuce hatar kamala wallahi waɗannan kayan da gani kayan Allah ya wallahi mai samani na yana kallon kaya duk inda haka Allah ya aje masallaci Allah ya aje shi yana kallon mutane wani ya za ku handle da masallaci ku je wa kalli coci coci church ai nan ba ku da su ba ku church nan ku je wa kalli inda akwai da yadda coci kan wa idan kula church coci inda aka cewa Allah uku ne inda aka cewa Isa Allah ne inda aka cewa Maryam Allah ce kafirci gwara ne ka ga yadda masu wannan kuke faɗi ta yau na ka diba za ka ga limamin tutu ka kai ka bibi yadda aka yi hidima duk inda limamin coci yake babu matsayar su nan masu zuwa saurare ne su ka tara mai kuɗi ko yaushe suna tara mai kuɗi da zuwa gida ne amma wallahi suna za ka iske limani limami hadda abin za a ne tuwo gida babu limami ne mara sallah a iske tuwon gida ne ran da masu za a gida ne jama'a musulmi kuna ganin mun kyauta mutum ya baka sallah azhur ya baka sallah la'asar ya baka magriba ya baka isha'i ya gama shiga gida babu abinci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi a mai da hankalin wa wani limami na an ta aiko sa'in masara goma sadaka masallaci kai liman ya kai su a aika gida eh, a ɗan gyara an kai sa'in masara goma gida har an fara gyara sai mutane masai sun kasa suka ce ina masarar da aka kawo sai liman ya ce wallahi na aika ta gida sai ce an so liman ba kai ɗaya da ita ba a to a raba Si a raba ya ce a raba an ka yi mai yake cewa masarar na a kawo ta masallaci har amma da gyaran masarawa da aka mai suwa da aka mai suwa sai mai ce gasa nan sai mai kai shi sai ma abu ya ne ciwo ko ni na sai abu ne mai ciwo sai sallah ta tuta da ba zuwa, sai sai mai ne ta hawa da jama'a lokaci ya ina limu ce a to ina limu yake yi eh, ba ga liman sai aka ila wani sai ba da sallah haka na haka nan sai da aka sassa sai liman ya ya bi sallah ta wata kuma tahowa liman ya ƙi tahowa sai da aka yi sallah uku liman bai ne sai suka ce jama'a ma an mai ɗanawa masa da gari an ka bani mun ka amso to wallahi mai banna ayi faɗa ma shek daurawa kuna da nan shi kira shi yi sulhun matsalar shi ya sulhun mutanen masallacin limamin wai jama'a saboda Allah sai kaga ga an yi da sallah sallah a zuhur liman ya yi raka a biyar jama'a sun matsala ko babu sallar subahin liman ya raka a hudu muraukar raka a biyu wai jama'a har yanzu ba a gane akwai matsala shi yasa wani malami yasa ya yi sallah wani masallaci ya ga liman ya buga rafkarwa cikin sallah ta rikice da ka amma gyara sallar. da ya gama sai cire hula sai sai shi jama'a kawo sadaka hmm. shi sai sa hannu ya ɗogo na ce jama'a ne da hawa kowa a jini za a yi kowa ya kawo sadaka sai an ka samu yan kuɗi shi jama'a su yanzu an samu kaza na kuɗi liman da Allah waɗanda ce kaɗan samu ‘yar dawa ko masara a kai ai liman da ya ji wani ɗagen daɗi ya zaɓi da ya fita sai ya kasuwa wai jama'a haka za mu ƙyar liman musta gayyara limani malam ka sai saudiya gayyara kan musta liman limamin saudiya ko ya bada juma'a a jirgin gani wallahi an dauke mai to muna imam dauke mai liman mu ruwa ku a fili kai nan wani harka ta tafi mai wallahi wani harka ta fili wani shi sai dami wai dami ya kama kara da sallah wa a a shi malam ka kalli kiristoci suka mutunta manya-manyan kahiransu masu faɗa muku Allah uku masu yi musu annabi ta Allah ne amma sun rike abin su jabau ko su ya ƙosai kahira ta yi sai ta kai kuɗi ran lahadi a ba limamin dole amma yanzu kai limamin ka ba su dai ɗai ƙara talla, ka ce liman da Allah ga 'yar dala biyar da ala liman ga adala goma sadaka da kai sai shi min ba mai bisa ko zakka ba wani eh adda zakka ba ba ah, a Allah ka bari ba wani mai zakka to yanzu kan san mutane wayo su yayi yawa gane ta eh ba liman zakka kamar liman kudi ne ina da zai da ina da gaba jama'a shi addinin mutunci haka zai kuma mana mu to ya kamata mu kalli tarihin uwayenmu da kakanni ya suka ɗauki limamansu ni ne na san ina ƙarami duk da ka aka hutuwa muna kai malimu uwayenmu suna ta kai maliman wani kai malam wani da kai su da yaranmu kai mai dami damin gero kai mai damin dawa ga shinkafa garwa kai maliman gidanai sai bi mai sa albarka ta addu'a amma yanzu an waye gari mutane ba su gandar da liman mai ya yi yi eh, suwa ya ba kanan mata ta yi ha ila illallah jama'a addini wallahi ba wasa bane shugabannin addinin ba wasa bane kina da kyau mutunta su kyawo limamin shi ya koya zan riga sai ta haita ka hmm. don yi kawai shi na shiga gaba ina shiga gaba ibara sallah in ka ga ana rafkanuwa ga sallah liman bai shirya gida ne ga wallahi ya ku bayan Allah abu na gaba akwai makarantun ne na koyar da addini Allah ya fata masarki sarki da alkhairi ga masallaci ga makaranta ana koyar da 'ya'yan bayan Allah shi ke biyan malam shi ke ɗaukar nauyin malam da duk malamin da koya tare kai kuma iya ta kai ɗan a koya mai addini a koya mai fatiha a koya mai farillan arwallah a koya ma ɗanka sunnonin arwallah farillan sallah a koya mai kyauta to wani ƙoƙari ce za ka yi jama'a ku sani sai an kai gaba Allah a tsaya Allah sai ya tambaye ka kawo abin da kai in baka aljanna me zaka ba su Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma kasabat liqad ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله مدوكتين فركيت يا أيها الذين آمنوا ya ku masu imani ittaqullaha tsoro Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin rai ta ba ta gani ni ta aje domin gobenta ba gobe talata ba gobe alkiyama ni ka aje don gobenta in Allah ya ce kawo in baka annabi za ka basuwa wani ya Allah duk sati na ba liman jika guda saboda Allah ne bai Allah sai ce na amsa na baka aljanna zama ko bai yi ba wani zai ce ya Allah na ɗauki nauyin marayu ina ba su abinci gida na har suka girma suka yi zaure Allah na yi wannan saboda kai Allah ya ce na amsa wasu yadda na baka aljanna saboda wannan wallahi jama'a ba duk ayyukan da muka yi musamman saboda su ba wallahi wani sallah ce ba ta kashe aljanna wani azumi ne bai kai shi aljanna wani hajji ne bai kai shi aljanna wani zakka sai ba ta kai shi aljanna kai wani sadaka da ya guda Allah ita ka ba ta aljanna ya kamata mutane mu tsaya mu diba mu gani makarantun na islamiyya ana koyar da mata shi yasa kana ganin wani mata kamar mutu tsara maza sadaka malamai masu koyar da mata addini kaga malami bai da abin za a tobi da nai mace guda ta samun da kuɗi da sai ta yan mafaraju ta ce malam da Allah ban wannan sadaka ga shi ka guda ban wannan sadaka amma wallahi sai ta iske maza malami ya so ba da karatun masallaci tun daga magariba har isha ya tashi ya koma gida har da ciwo wuta da samu ya sha ba ga alhaji ga Ranta yanzu ga tajiri wani kowa da zamne an yi karatu karatu ya yi daɗi amma liman ya tashi har da na fiye wuta da samun shara haka ne kuma gida jama'a in ba mu kula da malaman mu ba in ba mu ba su kulawa ba to wani ba su kulawa ba yanzu kuna jiran sai armi ya so daga ya taso kamun limamin ku shi an ne taimaka ma limamin sai taimaka naku Allah bai muku haka ku daina za ku kima ma limamin mutanen da wuri an ya saka musu alkhairi malam dillar fa uwayenmu mata suna ba mu sadaka sai an kai malam sadaka wata rana a bada kuɗi yan kaɗan a cikin kai liman sadaka kai malam sadaka makaranta wata rana su bada kuli kuli iyayen mu suna suya kulin kuli sai a kulle kulin kuli a cikin malam sadaka wata rana a kulle wani abu a cikin hukai malam gida sadaka ga daudawa na a kai malam gida a jami'a yana kai malam sun ci wa ne Allah shi ma albarka uwa iya ta ɗauko shi Allah shi mata albarka uwa ya mata ke jama'a ku sani shi addini da kafin ke bakwai babu ruwanka da malam ne ya samu sadaka zuwa ga malamai tana da muhimmanci shi yasa a lokacin Allah wa kin sarki ya ya sa doka duwar bai gana wa da manzo Allah sai ba sadaka sai da Allah kin sarki ya ya ayyuhal ladina idza ajatum ya ayyuhal ladina amanu idza ajatum rasulun faqaddimu lana bayna yadakum sadaqah Allah ta'ala ya ce ya kuma su imani idan za ku ganawa da manzon Allah kuma ku gabatar da sadaka don gabanin gana da Allah sai ka ɗebe wani abu ka baka sadaka ga wani sannan ka kai gana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma daga baya sai Allah ya hukunci zai hana mu wasu talakawa ganawa da annabi sai Allah ya jaye wannan hukunci yan uwa musulmi ana gwada mana muhimmancin sadaka kuma ku tsaya ku duba ku gani ladan ne kiran sallah wani yi yana azumi ya to kiran sallah har da kunu da zai sha babu haka zai sha ruwa ya kiran sallah kowa ya buɗe baki ku unguwa ne kun kowa na ranar sai haka wani limami zai fara sallah sallah ibi a tuhoyar ta babu rago to sai duk garin da aka bari aka ce ga limami na wani sun dubu tsalla kowa ya kai hannu ya yi rago a limami da rago jama'a kuma matsala ko babu an yi kuna ganin Allah iya kallo ku Allah da ganin lahimu don ni kowa gane ya yanke rago biyu wani ya yanke sa wani ya yanke raƙumi ya yi laye da shi amma ɗari nawa ko su bai da jama'a inda kana kusanta mana wannan halayenmu ne duk da yake nan ku alhamdulillah kuna da kuna da kuna da dama sosai amma mu wajen mu sai haka limani ba a kai da muhimmanci ba limanin da ka fara sallah sai da mutane ba su ba da dogon muhimmanci ba to don mu shin ko aikin na abba kusu to saboda ya fi bayan Allah da malaman makaranta masu koyar da ‘ya'yan musulmi da limammai na juma'a da limamman hamsu falawa ana son mutane su zan sa musu ido a taimaka musu saboda bayan Allah ne sun aji aikinsu kai kasan gona shi ku hana makaranta kana san kasuwa shi ku hana makaranta kana san wurin harakar kana san biro kana aikin gwamnati wata ya mutu a baka albashi shi kuna na makaranta shi yasa Allah madaukakin sarki ce in za ku yi alheri للفقراء الذين أهتنوا في للفقراء الذين أهتنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أولياء من التعبد لا wancan limami ba a sai liman da kake ba da sallah masarar da aka ba su sa'i goma an ka sa an so ta gidan ka kawo masallaci da ya ce sai ce a ba shi doya ya koya kasa sai liman ya ce wani mai sai da doya ya an so sa'i ya koya kasa liman ya sai da doya ya ce sai kuɗi ya riƙe riba sai aka kuma ba shi wata shi ba da sallah ka ya bari yawa ba samu matsala ba in kowa ya kama sai ya doya an karɓi masallaci jama'a da Allah ko matsala ko babu yanzu ga kayan wa'azi ban za ka kai su wasu mutane suna sun ajiye kansu yaya za a yi wa'azi kuma shi ku wa'azi umarni ne a gyara zukatan mutane a saita su koma ga Allah in babu wa'azi an mutu duk gidan da ba a wa'azi wallahi an mutu shi yasa bani da Allah ya yi musu albarka suna talaji ga malamai ba su wa'azi da Allah ya kasa halakar su ya aiko mala'iku ya ce garin na a ce a kan gaba da mala'iku suka su suka iska malamai masallaci suna roƙon Allah Allah kada kai muna azaba malamai sai mala'iku suka ce Allah ya ubangijinmu mun tafi gari kaza da kace a halaka mun iske malamai masallaci na roƙo Allah sai Allah ya ce a fara da su don mi ba su za su yi wa'ayi ai in suka ce suka mutanen gari wa'ayi suna bayan saƙo Allah to suna sun kawo bakin su ba su wa'azi har da su a gaba da su ba su da umarni ce sai a ce gobe kiyama a hajjar kowa inda yake Allah wadda kankan sarki ya ce lo inna alladhina kafaru min bani isra'il wa inna alladhina kafaru min bani isra'il ala lidani la ilaha illa huwa la tadina azawajani wa adabu kan la yatanahuna kan la yatanahuna amma kan ma'an bani zamakan Allah madaukakin sarki ce Allah alfi wanda suka kasu daga cikin bani isra'ila bisa ga harshen annabi dawo da annabi da annabi isa dan maryam dalilin sa'an sa'malar muta'addin sun kasance la ya sana hauna an munkari ba su hayin daga mugu abu fa'aluhu suke aikata ga malamai ba su wa'azi shi ka wa'azi da gani wallahi ma na raya mutane sai a faɗa ma abin zaka kai kai ka shiga aljanna to yanzu in kowa sai ya aje wa'azi a koma makara a koma abin nan a koma kasuwa to wazi wazi dole akwai wasu mutane wayanda Allah ya ce wal takum minkum ummatun wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr sarki ce wata al'umma ta kasance daga cikin wasu jama'a su kasance su wasu aikin su suna umarni da alheri suna hana muguwa ka a sha giya ka a yi tata, ka a yi zina a koma makaranta a yi kaza a yi kaza wannan shi ne sa a samu zama lafiya in babu wa'azi wallahi malam wani sai ya auri uwa ta in babu wa'azi wani sai ya ci kare in babu wa'azi sai wani ya ci naman alade in babu wa'azin ɓannata za a ta yi to saboda kan makaranta inda a kantar da 'ya'yan bayan Allah ku kula da malaman ya suka rayu shi sa kana ganin wuri aka aza kudin makaranta aka ce kowai da ɗalibi ba da jaka guda guda ga wata sai ku ce o o o o an sai da karatu an sai da karatu Allah ya kawo zamanin sai da karatu karatun Allah kuma aka fiye a bada kundi? to malaman nan shi don Allah ne suka tafi da nasu kan da Allah su ma mutanen da mutanen da suna ba da sadaka zuwa ga malamai duk sati suna ba da sadaka a kai malam suna malamai zakka da limammai to amma mun ko yanzu ga mu wayo mu yayi yawa kai wani ya hisab in ya ce kallon kokowa sai an ɗauki ƙato sama an buge ƙasai ya ba jika ɗari jama'a na ba hakan na ba wallahi wani sai an yi kaye sai ya ba da miliyan ba sai fa abin ya yi mai daɗi amma wani limamin zuwa da kafa hudu ba sai ya yi ce ga gana ba hijika goma ba zuwa miya na muka nibi don Allah da wanda ya ba ɗan kokowa kuɗi da wanda ya ba limamin kuɗi don Allah ne suna da manci kowa su da ba na ba abin da aka so ga mutum ya didi addini ne musulunci ga kaya ne shi kake yi shi kake tsammanin ka samu azin saboda shi to amma kuma baka iya taimaka mai baka iya taimaka mai limamin kowa gidanka malamin islamin da kuma koyar ɗanka kuma ba baka iya taimaka mai da komi domin yana haka ne muna kira ga iyaye mata don Allah iza ya zuwa makaranta a zai ai karatun addini a iya qur'ani wallahi karatun qur'ani za a samu zama lafiya duk wata rigima tana yin sauki ya ana karatun qur'ani Allah yana dauke musibu ya kawo zama lahiya ya kawo arziki mai yawa ya ana karatun alqur'ani mai girma sai ku samu zama lahiya. amma ya aka waye gari ba a karatun addini ba a karatun ba a karatun boko sai a gargima ta yi ba a ƙarshe ina kira ga al'ummar musulmi baki ɗaya don allah jama'a a mutunta nau'in mutane guda biyu na harkar sarakuna na biyu malamai na uku da tijai sarakuna namu ne arna suna da nasu ko ba su da nasu ka sai ka dibe da aka girmama arna sarakuna arna shugabannin kahirci na kudu ka je gaji aka girmama ba ai ba jiya suka sha ba ka ga sarkin kafirai ya ci nama alade ya sha giya iri daban-daban amma sai ga sanata ya ya duka yana gaisai amma da mutum na zagin da farashi ne in ba sarkin ka ya wuce baka iya gaisai baka daga da hannu to don mi ko baka yanzu abinda Allah yana ba shugabancin da Allah ya bashi baka yanda ba ana ran ba da mulki Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha mafarki sai kul ka faɗa ya rasu ka ce Allahumma malikal mulki ya Allah mamallakin mulki Allah mulki bawon ka tu'til mulka man tasha Allah kana ba da mulki ga wanda ka dama Allah ya dauki mulki ka to kam ya ba wanda ya dama kamar yadda Allah ya dauki mulkin Niger ya bar ma general ya ba wa general Abdurrahman Tani da hannun shi kuma shi da iko ba wa ya ba wallahi duk wanda bai dubo wallahi ya wahala wa tanzibul mulka man tasha Allah kana cire mulki ga wanda ka gada ma kaga mutum na son mulki Allah ya kwace ga zai ba wani waye wannan aiki aiki nana ni aiki Allah ramma ne aiki da agaji ne aiki wane ne Allah madaukakin sarki yake wata izumin ta sha Allah kana buwa yadda wanda ka gada ma ya buwaya ka ga mutum ya buwaya an ce wurin mokaye an bar shi daram an je wurin miyagun malamai an bar shi daram an buga an bar shi Allah ya ce ya buwaya wallahi sai Allah wannan wata zin ban ta sha Allah kana kaskanta da wani ga wata ya ƙasƙanta. sai ce wata zuku man tasha Allah kana azurta wanda ka gada ma biya da kalkai Allah alheri ga hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne iko na kan dukkan komai jama'a wallahi mutum ya jima tun daga mai unguwa ta yi har zuwa ga hakimin gari har zuwa ga babban masarakin gari wallahi girma masu girma addini ne sarakuna ne na addini a girma masu arna sun girma nasu shi yasa ina ganin wauta mutum na zagin sarkin musulmi ai shi kirista bai zagi ne ba amma yanzu kai musulmi ne sallah kana zagi sarkin musulmi kake maka da shi ba to wa shugabanka duk wanda bai da sarkin shugaba to shi da shugaba ne jama'a ko ba haka ba na biyu malamai malamin da ke ya ungo ka mutunta shi ko baka ba shi komi ba in ya wuce Allah ga su malam ina kwana salamu alaikum ga su malam malamai wallahi ana mutunta su don mi saboda suna riƙe da kujera annabawan Allah duk wanda ka gana mutunta malami da yayi zamanin annabi to yana mutunta annabi amma duk wanda gana walakanta malami suna watsa malamin kasa malamin shiyas malamin garin su to irin wannan ko zamanin annabi munafiki Allah ya zama dan bai so bai so annabi dan munafiki Allah sun sun walakanta annabi zamanin su sun ci amanar manzo Allah zamanin su to saboda ka duk wanda ka gana muku malamin to wallahi ko ko annabawa ko zamanin annabawa sun yana irin muku ta shi wani bai kamar malami wai dan mu da ce Allah ya ce manzo Allah ya ce wai malamin ya gabe su ya ta ka kabar da ni ku mutunta malaman manzon Allah ya ce al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warathu al-ilma faman akhadahu akhadha bi hadhihi wasif manzon Allah ya ce annabawa ba su bar gado kuɗi ba ba annabi in ya kudi sun taɓa sama wallahi ɗaya ne ba su gadon komi ciki malamai ko ba haka abu yake ba ba annabi in ya bar dukiya ɗaya ne ba su gadon ta bai ji mala haka annaba sun bar gadon ilimi karatu duk wanda ya riko da karatu ya riko da rabu wanda a babba saboda ka ya ku bayan Allah ya ku matasa ku to ku riƙe malaman ku aidan dazu ni na san muna yara har da ya muka zuwa ta noma hmm. wallahi gonakin malamanmu malami sai ya sa rana duk matashi ya ɗau kalme ne a ce gonan malamin mutum za a yi hmm. a ce a nono gonan malam gaba ɗin a dawo gida hmm. Malami shi yana shi ka wagawa sallah shi ka ɗaura aure ko ba shi ka yi ba eh. ko ba ka sa ɗaura ma aure duk daura wani har malamai ba su ne wallahi kauce ba ba daura aure ne ko ba gaskiya ba kamar yanzu ka tuwa za a daura ma aure limani ko guda babu ladani ko guda babu duk malamai sun wace jama'a da Allah abin na akwai hadari ko babu malamai suka suka wankan gawa suka daura aure suka wasu zanen suna ko gina sai a ce a kira malamai ko rikici ya tashi ya ko rikici ta ta kira malama su ba ne irin waɗanda mutane aka wasa da su kayi da Allah wadda ba sannan na ƙarshe su ne da tijai tun daga iyayen mutum mutunta iyayen kamala don sai ma kana nan tafi in ka baka mutunta uwayenka ba wallahi yara masu tasowa yanzu wallahi ko rashin mutunta sun yi don akwai yaran da babu ka cewa ku taso mu gona su cewa, wallahi babu muka babu zuwa za mu na wurin balo akwai yan balo ko akwai yan barsa ko babu akwai yan manchester su wai zan nan ya yi zuwa daji tare da iyaye duk wanda ya mutunta iyaye ne ba ƴaƴan ɗan sun ka taso ta kuma lafiya saboda ka matasa ku rike su jan goma lafiya duk wanda gama lafiya da uwaye ne wallahi ma shi ma zai gama lafiya da yaya ne amma in ka ga mutum ko da uwaye suka bar duniya suna zubar da hawaye da shi iya ne in suka taso wallahi sai sai an wuce zubar da hawaye sai su halaka shi don wani ya faɗi ya ya gage uba ne kai akwai wurin ma da ya shaye shaye bai gana kashewa ba sai wallahi uba ne ya je sha ƴan ƙwayoyi ne irin su farin malam irin su yawon babu takalmi ya je yau shaye-shaye ne ya tuba ya gigice ya iske baba ne daga mai bayan mu. da aka kwasai sai aka yi asibitin da can kawai kwakwado asibitin mahaukata da an kare sati biyu bai sha koyi mutu zafin ne fara dawo ba yan uwaye sun ka taho sun wasu su tuwa amsa kai sai ce ma'aikatan lahiya ni wa ina mawarkin kamar na kashe ba na da aka ɗaya mulki na haka gaskiya na ka kashe shi sai ce sai yanzu ga yan uwanka na sun taho sau suka yi a bashe ka su kashe sai yadda ce ainihin sun kashe ne ga ni na kashe kai na da ko ba ka san an ka faɗa mana ba shi ma'aikacin lahiya da kai ne ga gaya mana na wurin na asibitin kwari asibitin mahaukata ya ce shi zai iya hankulin yana yawon da titi ana nuna shi ana cewa ga haifar shi ya kashe ubanin zan na ita ya kashe ta da kai jama'a wala kanta kuma wala kanta ba ya bar mugun tsari saboda matasa don Allah kiyaye mutuncin ku kiyaye mutuncin ƙasar ka komi an ka ɗauko a ce musulmi na komi an ka ɗauko a ce musulmi na mu gyara harkokin mu mana muna ka ya Allah maɗaukakin sarki wannan ƙasa ta mutum jar Allah ya ƙara zama lafiya Allah arzikinmu da ya fara tasowa cikin ƙasa ga Allah ya haɓaka shi shugabannin wannan ƙasa Allah ya ba su nasara a cikin jagoranci wannan ƙasa Allah ka haska musu alherin da aka gani ta yi Allah ya Allah ya kawo shi Allah ya ƙara duk ƙasar da shi Allah ya kawo zama lafiya cikin ƙasar ga tamu duk ba sun da hankalin mu ubangiji Allah ka mana maganin Allah ka san mu Najeriya tana buƙatar addu'a Allah ka ba mu tsaro zama lafiya Allah ka zama da mu lafiya zaɓen da aka yi Allah ka zaɓa mutane kirki ya ubangiji ya Allah kar ka zaɓa masu harshe ba a cikin Najeriya Allah mu da Allah ka sa mu zama lafiya sarki Allah ya ƙara maka lafiya lafiya sarkin darai mai garin bai ce mai Allah ya kara maka albarka Allah ya wazu ya ka albarka iyaye da a can kwance Allah ka musu arziki lafiya Allah ka ba su aljanna Allah ya kara mu arziki albarka shugabannin mu muna godiya sosai Allah ya saka da alheri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونصر عليك كده الشيخ المنطقة السلام عليكم Ìfẹ́ àgbà àjẹ́ yìí wọ́n á ń la ọmọdé tó ti rán ìfọ̀ àti ìgbà ọmọdé tó ti rán ìfọ̀ àti ìgbà ọmọdé tó ti rán ìfọ̀ àti ìgbà ọmọdé tó ti rán ìfọ̀ àti ìgbà ọmọdé tó ti rán ìfọ̀ àti ìgbà ọmọdé tó ti rán ìfọ̀ àti ìgbà